Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin gubel tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi yau ranar Litinin uku ga watan biyu shekarar 2020. A cikin shirin za ku ji cewa muryar Amurka ta gudanar da wani taron tattaunawa da masu sauraro da kuma masu ruwa da tsaki game da yadda wannan gidan rediyo ke gudanar da shirye-shiryensa. Haka kuma za ku ji yadda aka yi kira gwamnatin Najeriya da samar da tsaro tare da cika ka'idojin Amurka da ta nema domin mayar da ƙasar gajerin kasashen da za su iya samun damar zuwa Amurka domin ci rani. Sannan kuma muna tafa da sabon shirin shan kwaya wanda Binta S. Yero ta shirya kuma za ta gabatar. Muna kuma tafa da sharhin jaridan Najeriya. sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma su sauraro kuke kira kuna ajiye mana amma In sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran shugaba donald trump ya ce amurka a ta bakinsa ta kakaɓo duk wata cutar murar coronavirus da ka shigo daga china alhalin kuwa jami'ai a san francisco sun ba da rahoton samun mutum na tara da ya kamu da cutar mun yi tayin taimaka ma kasar china to amma ba za mu yarda dubban mutane su yi ta shigo mana ba alhalin kuwa ta yiwu suna dauke da wannan matsalar ma'ana cutar murar coronavirus a cewar trump yayin da yake magana da kafar labarai ta fox news a wata hira ta musamman da aka yi da shi gabanin gasar kwallon zarika ruga ta amurka rukunin super bowl ya kara da cewa za mu ga karshen abin to amma mun ka kaɓo cutar mai bayar da shawara ga kasar amurka kan tsaro robert o'brien ya faɗi a wani shiri na gidan talabijin na cbs mai suna face nation cewa wannan gwamnati ta amurka ta yi tayin taimaka ma china alal misali ta yin tura ƙwararru daga cibiyar daƙile bazuwar cututtuka da kuma rigakafin su to amma har yanzu china ba ta yi na'am da wannan tayin ba ana nan ana ta faɗi tashin neman ƙarin goyon baya gabanin zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar damakar a yau ɗin da litini wanda wannan shi ne ma babban manunin inda masu kaɗa ƙuri'a suka raja'a a zaben na wannan shekara ta 2020 fagen ya cinkushe da 'yan takara goma sha ɗaya waɗanda kowannensu ke fatan ganin ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat don kawar da yiwuwar sake zaben shugaban amurka donald trump a watan nuwamba yayin da ake dosar yau dinnan litinin an jima kaɗan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa sanata bani sanders da tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden na kan kan kan a yayin da kuma sanata elizabeth warren da tsohon magajin garin south bend na jihar indiana pete buttigieg ke bin su dab a baya to amma dama daga cikin masu wato dama daga cikin masu zuwa wannan zaben na fidda ɗan takara sun ce ba su yanke shawara kan wanda za su zaɓa ba. To kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su zamu leƙa Najeriya inda sashen Hausa na murya Amurka ya gudanar taron zauren BOA da ya saba gudanarwa na wata-wata don tattaunawa da masu sauraro da yadda kan yadda sashen ke gudanar da shirye-shirye. Ga rahoton da Hawa Umar ta haɗo mana. Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA da ya saba gudanarwa na wata-wata don tattaunawa da masu sauraro game da yadda sashen ke gudanar da shirye-shirye. Taron mai taken kai da muryar Amurka mai zaka ce kan shekaru 41 da buɗe sashen ya samu halartar ƙungiyoyi daban-daban da suka hada da muryar ma'abota kafafen yada labaru da ci gaban ƙasa rayuwar matasa a yau Hausa Fulani da ƙungiyar zaman lafiya ta kefi a jihar Nasarawa. Shugaban kungiyar Hausa Fulani a Abuja Yakubu Sa'idu ya yaba da irin shirye-shiryen da sashen ke gabatarwa. A shirye-shiryen da suke yadawa shirye-shirye ne na sauraron jama'a. Sun san me jama'a suke so kuma sun san ina ake so a kai jama'a don su gane wani abu da ke zuwa masu nan gaba. Shirye-shirye ne wanda yake yana tafiya da zamani kuma ana kawo su a lokacin da ya dace. Shirye-shiryen su dukansu suna kan hanya. Nasiru Isa, ciyaman na Arewa ta tsakiya na wannan kungiya ta ta rayuwar mu a yau youth awareness association ina jin daɗin shirye-shiryen da take yi da kuma ci gaban da take kawowa a duniya gaba ɗaya muryar amurka ita ce ta kawo ci gaban mu da ɗaukakar wannan yare namu na hausa abdullahi adamu yarima chairman full house haɗaka hausa fulani na amak a kan ci gaban da muke samu na wayar da kan jama'a a cikin wannan gidan rediyo mai albarka kama yadda ake kwatowa mutane 'yancinsu kuma aka faɗawa duniya waɗanda ba su sani ba suna ji musamman musamman a cikin ciki da gaskiya din muna jin daɗin shi ba kaɗan ba. Shi ma shugaban ƙungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai don ci gaban ƙasa Buhari Yunusa Kumriya ya nuna farin ciki da sabbin shirye-shiryen da sashen ya bullo da su. Ina farin ciki da sabon shirye-shiryen da wannan sashi ya bullo da shi musamman ma shirin mu da ake kawo mana tarihin su akan kawo mana tarihin abubuwan da suka gabata shekara ɗari ma bamu san da su ba muna sani da yadda al'adunmu suke da yadda abubuwan mu suke fusata abin da nake kira ga wannan sashi na murya amurka ta dawo mana da shi wannan shiri namu na sai bango ya tsage wannan shiri ne wanda yake da mahimmanci shiri ne wanda yake sada mu da shugabannin mu kai tsaye ne musu tambayoyi ga alkawarin da suka daukan mana a gurin yakin neman zaɓe sunana salisu muhammad adam sakataren kungiyar muryar ma'abota kafafen yada labarai da cigaban kasa wannan gidan rediyo ta zama wato jami'a wani kololuwa ne na ilimi shi yasa nake ganin dukkan wani abu da ya shafi rayuwa na gidan rediyo ya hada a shirye-shirye din sashen hausa kowanne ka daga sai ka ji daga wannan sai wannan shi yasa ma na kira shirye-shiryen su wato jami'a sunana saba imam gaishwa muryar amurka duk wani sashi na rayuwa ba da bata taba ba ba wata kafa da ake jin labari wanda kuma babu propaganda a cikin ta ta zahiri irin muryar amurka to alƙalinmu da muke yanke hukuncin an yi ko ba a yi ba mu ji sako daga muryar amurka bayan fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan sashen masu sauraron sun yi addu'ar jagorar ubangiji ga sabon shugaban sashen aliyu mustapha Mustapha Sokoto, Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida hawa Umar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC wanda za a muke cewa karfe biyu da minti bakwai na dare. Ga Ibrahim dauke da sauran labarai. To gwamnatin Somalia ta ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa baki ɗaya saboda annobar fari waɗanda ke ta yaduwa a yankin gabashin Afirka. Ministan noman ƙasar ta Somalia Sa'id Hussein Lid ya ce farin na yankin hamada na barazana ga albarkatun gonan ƙasar waɗanda tun daman can ba su da auki. Rukunin farko na farin da suka mamaye ƙasar ta Somalia a watan Disamba. sun lalata amfanin gonaki da kuma wuraren kiwo masu faɗin hekta dubu ɗari a ƙasar ta somaliya a cewar lead ya yi gargaɗin cewa rukuni na biyu na farin na iya illar da tafi ta rukunin farkon 'yan sandan burtaniya sun bindige wani mutum wanda suka ce ya yi jigida da bama-bamai na bogi sannan ya daɓa ma wasu mutane biyu wuka a birnin london jiya lahadi mataimakin kwamishinan 'yan sanda ko kuma mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda lucy dorsir ta ce 'yan sanda sun yi imanin cewa wanda ake zargin sudes amman ne wanda aka sake shi daga kurkuku kwanan nan saboda zargin yana da alaka da 'yan ta'adda wani mutum wanda ya samu rauni har ya kasance cikin mawuyacin hali a yanzu yanayinsa ya ɗan kyautatu wata kuma wadda aka daba wuka an sallame ta daga asibiti mutum na uku kuma ya dan samu wato illa ne bayan da ɓaraguzan gilasai suka same shi lokacin da 'yan sanda suka harbi a wurin yayin da sojojin gwamnatin siriya ke ci gaba da dannawa zuwa lardin idlib wanda shine babbar tunga ta ƙarshe da ta rage a hannun 'yan tawayen ƙasar kwararru na cewa mai yiwuwa yankin arewa maso yammacin kasar zai kasa ci gaba da bayar da mafaka ga mayakan isis waɗanda suka fake a wurin bayan da aka ci su da yaƙi a sauran sassan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita sojojin siriya masu samun goyon bayan rasha sun kwashe wata da watanni suna ta ƙoƙarin kwace sassan idlib a watan jiya sojojin gwamnatin siriya sun sake kwato garin ma'arid al-numan mai matukar muhimmanci a yankin na idlib wanda ya kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawaye tun a shekara ta 2012 yankin na idlib na ɗauke da mutane wajen miliyan uku ciki har da waɗanda suka gudu daga sassan ƙasar bayan sun rasa muhallansu a tsawon shekaru takwas da aka kwashe ana tafka yaƙi a ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A shirinmu na safe muka fara kamo tattaunawar Alhaji Aminu Baba Yara Maude kan matakan da ya kamata Najeriya ta ɗauka domin wanke kanta da sake shiga cikin jerin kasashen da 'yan kasar za su iya zuwa Amurka ce dani. Ga ci gaban tattaunawar da Ibrahim Ka Almasi ya yi da Alhaji Aminu. akwai masu cewa shugaba buhari na kokarin ganin cewa an samu ingantaccen yanayin tsaro a kasar amma kuma wasu da uh, alhakin hakan ya rataya a wuyansu suna sako-sako da al'amarin saboda dalilai iri-iri kai ana ka ganin menene ainihin matsalar to akwai masu yawan zargin cewar uh, kamar su shugabannin tsaron suna sako-sako da abin so kuma abin da zai dore maka kai shi shugaba ba har nan tsohon janar ne na soja hmm. ya yi shugaban gwamnatin mulkin soja ya je yaki to abin sai ya dore maka kai washin me yake faruwa ne so mu dai kiran da muke kai tsaye gare shi ya kamata ya ɗauki matakai na gaggawa a yi bincike a gano shin akwai sakacin shugabannin rundunonin tsaron nan ko kuma yi matsalar ma baki ɗayanta domin a shawo kanta domin yanzu kai da kake wajen gwamnati ko kake wajen harkokin tsaron nan in za ka iya yin zargi domin abin da ke faruwa a zahiri amma ba za ka san takamaiman me yake faruwa ba amma ya kamata da shi shugaban kasa yi bincike na gaggawa domin a gano meye ka neman abin da ke faruwa kuma in an binciko a dauki mataki cikin gaggawa domin ba abu ne wanda yake neman a ci gaba da jan kafa a kan shi har ka ce ta rai da rayuwa kullum mm. ana kashe jama'a. Mm. to malam amin ɗazu ka yi magana game da matsalar ɗaukar mataki haka kwatsam ba tare da an ankarar da najeriya kafin aka ɗau matakin ba kana ganin eh, me ya kamata a ce amurka ta yi kafin ta kai ga wannan ɗaukar mataki haka. na so da gwamnatin amerika ta ba gwamnatin najeriya kamar wani abu da ake kiran shi kamar uh, mu ce uh, wa'adi notice ta ba su cewa to mun ga abubuwan da yake faruwa na rashin tsaron nan domin kamar a cikin abin da suka faɗa sun kukan kamar ba a ba da haɗin kai hmm. ba ita kanta gwamnatin amerika ba a ba ta haɗin kai ba wajen ta san halin da ake ciki domin a shawo kan wayannan matsaloli hmm. ya kamata da an ba gwamnatin najeriya wa'adi ne cewa su ɗauki mataki na gaggawa duk da yake kullum gwamnatin suna cewar suna ta kokarin domin su shawo kan wannan matsala amma abin sai ka ga kamar kamar sai ka ga ba abin da yake faruwa za ga mutane an ce wasu yan tsiraru sun taho da makamai sun hau mashina sun halaka mutane sun tafi su ba abin da ya faru kuma an kasa gano ina suke ko a tara hanya a sace mutane a je an da su cikin daji an je an yi garkuwa da su to kaga abin yana da ban tsoro mm. amma dai mafi kukan da aka fi shi ne da shugabannin rundunonin tsaron nan ya kamata mm. shugaban kasa ya sa ido ya yi binciken ne ka neman abin da yake faruwa. Alhaji Aminu Baba Yara Maudu kenan a tattauna wasu da Ibrahim ka almasi, To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato Hausa voahausa.com ko sashen Hausa hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan waka. komi kake a duniya ka sa Allah komi kike a duniya ka To madalla yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe wato binta ta kama na shirinmu na gaba. Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya. Sunana Binta S. Yaro jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su ɗauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma. To kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu da ya gabata shan miyagun ƙwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da kasashenmu na Afirka. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar ɗabi'a wadda shiganta cikin sauƙi amma fita daga ciki sai ikon Allah. A cikin shirinmu na yau za mu yi ƙoƙarin bayyana illoli da ke tare da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Yanzu bari dai mu ji daga bakin ƙwararren likita Dr. Illa Alhassan a birnin Yammai da ke jamhuriyar Nijar domin ya bayyana mana wasu illoli da cututtuka da masu shan miyagun kwayoyi ke fuskanta ko kuma za su iya fuskanta. Shan miyagun kwayoyi yana iya kawo kamar cututtuka da yawa. alal misali kama yana iya taba abin da ake ce mashi kwada kaga kwada in ta tabu lalle ba a cewa ba a magani amma ba karamin matsala ba tunda yana iya kawo mutum har ya zo ya samu eh, ya rasu bai take haka yana iya taba abinda ake ce ma anta anta ma in ta tabu tuka ana iya samu tuka matsaloli da yawa har ya kai shi ma yana iya samu ma kansa eh, kala-kala shi kanshi wannan shan wannan kwayoyi bai take haka nan abu ne wanda ke ta kwakwalwa an tuka yana iya samu tun hahauka don ku bai take haka nan shan wannan kwayoyi yana iya ma mutum ciwo kala-kala tunda akwai ciwuka wanda ake dauka tunda ka san kwaya kala-kala ne akwai masu sha kama eh, substance din dauka ne ake a sha a yan haɗiya wasu kuma allura ne suke yi kai da abubuwa ga sunan kala-kala kenan kaga ko a wannan ana iya daukan cututtuka kamar irin su wanda ake ce ma eh, hepatitis B kamar irin su ciwo wannan na sida da wasu daga cikin su mm. don kun gani vraiment shan kwaya abu ne yake wanda yake da illa da yawa bisa kan mutum shi kanshi mm. don ko fahimta haka na akwai illoli kala-kala bisa harkan eh, zamantakewa eh, eh, mutane gaba ɗai tunda kuna gani yau terrorism yadda ake ciki shi kan shi wannan kwaya ce ke tafi da shi wannan kasuwanci kuke gani kenan abu ne wanda ya zamanto kamar da eh, duniya ma ne gaba ɗai in mutane suka sha kwayan nan ba abin da ba su iya alhali inda suna cikin kansu an tafi akwai abubuwa jiya wanda ba su iya su yi mai wannan kwaya ka gani akwai inda yau za ka ɗauka mutanen nan saboda wannan abin ka wani rezo ne ake ce na mafiya kuna gani yadda kamar kasashe irin su italiya irin su bolivia irin su mexico eh, babba ƙasa ma amurka kuna gani yadda suke ke fama da wannan matsaloli na miyagun kwaya paske sun shiga koina in ka ɗauka cikin eh, airport ake cikin ina ne koina akwai wannan sumoga na miyagun kwaya e eh, duka ne ke ta da wanga dukkan matsaloli musamman ma bisa harkan terrorism wannan kowa ya sani hmm. duk masu abin kuna ganin da an duba ko gan cikin wannan eh, ayyuka na kwaya banda shi akwai illoli wanda ke shi ma na ƙasa da kasa kamar na balashiman darjan halatta kudaden haram mutane suna alhali suna wannan kasuwanci ne mai na kwaya ne mai sai a zo a sa su cikin sirki na kwarai domin a ce shari'a ga abin da kake yi shi ne ka samu kuɗi alhali kwaya ce ta sa wannan don kun gani illa ya kuce mata kiwon lafiya kadai bai ya zamanci bisa harkar eh, tattalin arziki ma shi kanshi a likitance idan aka yi katari aka samu wanda ya yi nisa cikin eh, amfani da miyagun kwayoyin nan akwai wani mataki da ake ɗauka domin cire masa eh, kwaɗayi ko kuma sha'awar ta'amali da miyagun kwayoyi kwarai ko akwai matakai da wanda ake ɗauka a likita ana antuka akwai magunguna da wanda ake sa ake iya ba mutum ya zamanto har ya kai wannan shi harkar kwaya ya hutar ita me kun san abu ne wanda yake Eh, ba wurin mutum ne kadai ba har alon turkin mutum ya kamata a duba kakane kamata kai zama tunda in ma ka bari yanzu in koma cikin miliyoyin inda mutane ke abin ga wannan miliyoyin na iya influencer mutane mai lalle a likita in kama mutum lalle ana akwai abubuwa da yawa da ake ba mutum domin abin ne ya zo da sauki wannan hakan ne haye kai ma wasu suna iya samu su bari tunda ka san likita mutane suna dibin kawai magani kadai a likita ba magani kadai yake yi ba akwai prise and charge wannan eh, psychological wanda ake ma mutane wajen likita da yawa don yana kawo a ja hankalin mutane abu har an tura ana anketa ya ne ya kamata mutum na hana shi eh, rayuwa da mutane wanda suke tare da wannan abubuwa waɗanne dalilai ne ke bambanta miyagun kwayoyin da ke haddasawa wa masu ta'ammali da su taɓuwar hankali da kuma waɗanda ke haddasa wasu cututtuka irin na cutar koda nan da ka bayyana duka guda ne me yasa suke taɓa hankalin mutum fa suke ka in mutum ya sha wannan eh, mayu da yake yi shine zuwa gaba abu ana yana taro na taro hayar kwakwalwa shi kuma wancan wajen abin gami ake mishi kwada da wannan kamar kurudu ne ake ake dauka mutum yana daukan su yana dauka yau gobe ya gobe kun san abin abin toxic toxicity gare su kwarai kamar guba ce ana sha yau gobe ya gobe abin sai kai ya yawa shi yasa shi sa taba wannan abubuwa har su kai samu mutum wasu daga cikin su ma wani kansar hmm. eh, kenan kaga abin ya kawo kansar haka harkan sai a hankali To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu duba abin da wasu hukumomi ke yi game da shan miyagun kwayoyi a su Yanzu a madadin Sulamomini Barma da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shiri. Ni Binta S. Yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku bar To madalla a gaida binta ya yaro yanzu kuma sai wasu sakonni da ku wato yanzu dai ga shirin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridin ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu aka rundunar 'yan sanda a jihar Ekiti ta ce ta fara wani shiri na daukan kuratan 'yan sanda kimanin 800 da za su jami'an rundunar 'yan sandan jihar aiki na tabbatar da tsaro a jihar da ma kasa baki daya tsaro da kakakin rundun 'yan sandan a jihar Ekiti Sunday Abutu ya fitar ta ce matakin na daya daga cikin shirye-shiryen da rundun 'yan sanda a najeriya ke yi da daukan 'yan sanda 'yan asalin jihohinsu da za su taimaka wa rundun 'yan sanda wajen tabbatar da tsaro bisa amincewar shugaban kasa muhammadu buhari sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar da daily trust na cewa tirela tirela cike da babura ne ke barin lagos zuwa arewacin najeriya jaridar trust dai ta bayyana cewa sakamakon hana yin haya da babura da gwamnatin jihar lagos ta kakaba yanzu haka tireloli ciki keke da babura da aka fi sani da okada na barin birnin na lagos domin zuwa arewacin najeriya akasarin masu baburan da sun gwammace su bar jihar ta lagos walaude a kan baburan nasu ko kuma a sanyo su a manyan tireloli da suka yi arewacin najeriya jaridar daily trust day ta ce wakilinta ya kirga tireloli cike da babura kimanin guda biyar wayanda suka yi arewacin najeriya yanzu dai sakamakon hana hawa ko haya da babura da gwamnatin jihar lagos sakaka ba fasinjoji da sauran al'ummar jihar sun bayyana shiga wani hali na kakanikayi wajen samun ababen hawa domin zuwa wurin aiki da kuma wasu harkokinsu na yau da kullum abinda ma ake ganin zai fi kamari a yau litinin bayan an koma aiki ita kuwa jaridar the punch ta ruwaito labarin da ke cewa jagoran cocin redeemed christian church of god pastor eno adeboye ya jagoranci wata zanga-zangar lumana a birnin Legas domin nuna adawa game da rashin tsaro da ke addabar 'yan Najeriya. Kamun jagorantar zanga zanga da sai da Pasto Adeboye ya jagoranci gudanar da addu'o'in samun zaman lafiya da kuma tsaro a Najeriya bayan kammala wani azumi na yini uku da kiristocin suka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya. Ita kuwa a ɗaya daga cikin manyan labaranta jaridar da bangar ta ruwaito cewa yanzu haka dai gwamnatin Najeriya ta kafa wani kwamiti mai ƙarfi zurfi da zai yi nazari a kan haramta ba da biza da gwamnatin amurka ta kakaba wa 'yan najeriya najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashe shida hudu a nahiyar afirka da gwamnatin ta amurka ta haramta a baiwa 'yan ƙasar biza zama a ƙasar ta amurka sauran ƙasashen da sun haɗa da eritrea kajistan myanmar sudan da kuma tanzania najeriya dai ta yi kukan cewa gwamnatin amurka bata shaida mata tun farko dalilin da ya sa ta sanya sunan najeriya najeriya a cikin jerin kasashen da za a hana 'yan kasar su takardar izinin zama a kasar ta amurka ba babin ya murai amurka daga najeriya To madalla a gaida baban gida jibrin da sharhin jaridan Najeriya yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu ke kira ta waya kuna ajiye mana. Salamu alaikum. Sana Muhammadu Langa, Talladeja, shugaban Najeriya. Wannan cuta ta coronavirus da ta samu a kasar China, ana da Ubangiji Allah da ta su Allah ya ba wa damar gano maganin wannan jini. Kuma da fata sauran kasashe za su mataki na kare su da wannan yadda ba ƙasar China. Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka. sunana gamba barau fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin fataskum alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi da farko ina ka sakon godiya allah subhanahu wa ta'ala da ya sa kai taron mu na kungiyar muryar talaka na kasa a jihar mu ta yobe muka yi lafiya muka gama lafiya wannan abin alfahari ne abin godiya ne ga allah assalamu alaikum tashin hausa na murya amurka Amana Alhaji Musa Amir Kamsuwa Kebin Najeriya mazauni Owari. Abin da nake son yi bayani a ƙarshe shi ne na Boko Haram. Lallai Boko Haram dai kowa sani a duniya da ba musulmi ba ne. Wasu ne waɗanda sun ka na suka koyi larabci ko larabci kuma yare ne ana koyon shi kuma sun koya a iya. Amma suna ci ne zaluncin al'ummar musulman duniya suna bayani da larabci domin a musulmi ne a samu musulmi ubangiji allah ka isa muna ga boko haram allah shi kunya ceto tura musu asiri to da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice To a takaicen shugaba Donald Trump ya ce Amurka ta bakinsa ta kakaɓo duk wata cutar murar coronavirus da ka shigo daga China. Alhalin ko jami'ai a San Francisco sun ba da rahoton samun mutum na tara da ya kama da cutar. ana nan ana ta faɗi tashin neman ƙarin goyon baya gabanin zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar damakar a yau ɗin litini wanda wannan shine babban manunin inda masu kaɗa ƙuri'a suka raja'a a zaben na wannan shekara ta dubi da ashirin. fagen ya cinkushe da 'yan takara goma sha ɗaya waɗanda kowannensu ke fatan ganin ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat don kauda yiwuwar sake zaɓar shugaba donald trump a watan nuwamba gwamnatin somalia ta ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa baki ɗaya saboda annobar fari waɗanda ke ta yaɗuwa a yankin gabashin afirka ministan noman kasar ta somaliya sa'id hussein lead ya ce farin na yankin hamada na barazana ga albarkatun gonan kasar waɗanda tun daman can ba su da auki rukunin farko na farin da suka mamaye kasar ta somaliya a watan disamba sun lalata amfanin gonaki da dama To masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu a abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za ku iya shafuka mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook ni sarfila hashin gumal da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu Salamu alaikum.